بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya kadar haɗo mu a wannan safiya ta lahadi ta goma sha hudu ga watan al-muharram a wannan shekara ta biyar kuma daidai da goma sha bakwai ga watan goma sha ɗaya shekara ta 2013 miladiya za mu tashi a babi na biyar a cikin kitabu sha'ar babi na biyar a cikin wannan kitab da ke wannan littafi na mawata malik shine babu ma ja'a fil na fillah babu ma babin da ya zo fil na fillah cikin waɗanda suka so junansu saboda Allah subhanahu wa ta'ala irin wannan soyayyar da aka yi ta ne domin Allah ba domin wani abu da ɗayan yake da shi ba ko na matsayi ko na kuɗi ko na faɗa a ji ko na sun haɗa ƙabila ɗaya ko sun haɗa gari ɗaya a soyayya ce tsantsa saboda allah subhanahu wa ta'ala saboda kaga wannan yana bin allah da manzan shi sai ka so shi saboda ban allah da manzo da yake yi ƙwararci da ke ko to ya wannan soyayya za ta kasance wannan soyayya ita ce har gidan aljanna kuma yadda Allah ta'ala ya fara yace ce al-akhillau yawma idan ba'dhum libadin admin illa muttaqi sai kai waɗanda suke masu jin tsoron Allah waɗanda suke soyayya suka so junansu saboda Allah to su ne soyayya su take tabbatacciya saboda haka abinda ake so in zaka so mutum ka so shi domin Allah وأن يحب لله ويبغض له wannan shi ne abin da ake bukata kuma wannan babi da muka da imam maliki ibn anas ya bude zai mana bayani akan wannan qala rahimahullahu azza wa babu ma jaa fi mutahabbin fi llah qala wa haddathani imam malik an abdullah bin abd alrahman bin ma'mar ana bil hubab sa'id bin yasar عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون لجلالي اليوم أزلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي وحدثني عن مالك اتوكو إمام مالك ابن أنس يا كرنت الدنيا وانا عن عبد الله بن عبد الرحمن daga abdullahi dan abdurrahman bin ma'amar abdurrahman dan ma'amar malamin abdullahi bin abdurrahman a nan shine an hubab shine abu hubab sa'id bin yasar sa'id dan yasar an abi ta radiyallahu an daga abu hurairah Allah ta'ala ya kara mashi yadda abdurrahman bin sakharin ad-dawsi al-yamani annahu shi abu hurairah yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce inna Allah tabaraka wa ta'ala lalle Allah mai girma da ɗaukaka ya ƙuli yawmar kiyama yana faɗa a ranar tashi alkiyama wannan ya nuna mana siffa ta ubangiji wani wa ta'ala ta yana ta magana siffa ce tabbatacciya siffa kullum da ke ko waɗansu suna inkarin a ce Allah yana cewa sai dai a ce Allah ya ce saboda ba su yadda da cewar siffar Allah subhanahu wata'ala ta magana siffa ce zatiya fi'liya ba sai suke ganin siffa ce azaliya fakat siffa ce da ya siffantu da ita tun fil azal wacce ke latata jaddad tajaddad tsoron in ka ce Allah yana cewa to kamar kana da ah, sabanin abin da suka faɗa kenan to ku Allah ta'ala ya yi magana kuma yana magana kuma zai yi magana kuna ji da ke ko Allah ta'ala ya yi magana ya ce wa qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa kaga ya yi magana tun farkon halitta dan adam Allah ta'ala ya yake ya ba mu labarin magana da ida mala'iku kaga wannan fi'li madi ne kuma yana magana domin a kowanne dare a sulusinsa na ƙarshe allah ta'ala yana sakowa zuwa saman duniya ya ce ina mai neman gafara in gafarta mashi ina mai neman arziki in bashi ina fata mun gano wannan sannan kuma ubangiji wata allah zai yi magana a ranar tashi alkiyama aga sifa ce kenan sifa ce tabbatacce sifa a karanta wa qur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam dan su ba su yarda da cewa Allah yana magana ba su ya halicci maganar ne sai ya ajiye ta sai maganar wani surkulle dai na wani man mandiki haka shi ake magana a matsayin wai an yarda da Allah ta'ala yana magana ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa kamar da annabi sallallahu ya ba mu labari yace inna Allah tabaraka wa ta'ala ya qulu yawmal qiyama lalle Allah madaukin sarki yana faɗa a ranar tashi alkiyama yace ayanal mutahabbuna li jalali ina waɗanda suke son junansu saboda girman iko na saboda girma na suka so shi wannan da ya so wannan ya so shi ne saboda girman Allah subhanahu wa ta'ala saboda yadda ya ga wannan yana girmama Allah ya sa yake san shi ba wai saboda abin da yake da shi na hannu ba ba wai saboda abin da yake da shi na mota ba ba abin da yake da shi na babur ba ba abin da yake da shi na karfin jari ba ba saboda bashin da yake bashi ba in ya sai ya kawo a yana son shi ne saboda Allah shi ne ubangiji subhanahu ta'ala ke cewa ina waɗanda suke son juna ainul habuna ina waɗanda suka so junansu li jalali saboda girman ikona al-yawma a yau din nan uzilluhum zan sanya su a inuwa fi uzilluhum fi zilli zan sanya su a inuwa ta yawma la zilla illa zilli ranar da babu wata inuwa sai inuwa ta dan a ranar alkiyama babu tudu babu gangare babu komai kasa sai ka samu dan tudu ne za ka ga tudun ya yi inuwa da da ƙasa yi a babu komai daga nan za ka iya kallon inda za ka iya iya nisa kwata-kwata la tara wajen wala amta ba ka gani wani wurin da yake ya dan karkace ba ka gani wani wuri da ya dan yi busa babu ba bishiya babu tudu babu gangare babu dutse eh eh, eh? a da an nake su dutse ya zama gari ya zama kasa an bata kan shi ya ta duk wani kwari wani kusa da an cike shi wurin ya yi labar to ina inuwa kuma babu wata inuwa kuma sai zunzurutun rana kawai to a wannan ranar babu wata inuwa babu wani mai wata inuwa babu wani da zai ji da wata katuwar laima da za ta ɗauki mutum goma mutum ashirin mutum talatin duk babu wannan a yau zan sanya su a inuwa a abin na uzilluhum fi zilli zan sanya su a inuwa ta yawma la zilla ranar da babu wata inuwa kwata-kwata la annafiya da jinsi duk wani jinsi inuwa babu ita illa zilli sai inuwa ta saboda ne saboda so junansu saboda Allah tsoraka soyayya saboda Allah a rabu saboda Allah ba karmar al'amari ba ne. kuma wannan karkace wai sai an yi shekara goma ana haka karkace sai an yi shekara talatin ana haka idan ya zama na yanzu kuka haɗu da mutum kuma irin wannan soyayya ta kullu kuka rabu yanzu ana fatan ubangiji su wani wata ala ya sa mutane cikin waɗannan kun gane wannan da ke ko ba wai sai an ta soyayyar ya kai shekara talatin shekara arba'in ba to amma kuma ku lura ta tana da falala amma kuma tana da tsada don ko yanzu aka haɗu da kaka haɗu da wani in ba in ba mutum ya ga ko wani abu tare da shi ba ko lambobin shi ba zai karba ba eh amma idan ya ga ya san babban mutum a gwamnati ya ce to dan lamba wani ka saboda watakila zai hada shi da oga <laughs> eh sai ga yana kiran shi a ya kira shi ne kawai don gaisa. mana yana da jaddada alaka saboda ranar da ya tashi neman wani abu ba zai zama da tirjiya ba yan uwa soyayya saboda allah ba karamin al'amari ba ce wallahi kuma ka ga niyya ce bambancinta da wanda iso domin allah da wanda ya so domin wani abu niyya ce bambanci haka sai mutum ya jaddada niyya duk wanda za ka so ka so ya saboda allah ka ga idan kana son ya saboda allah to ba maganar ya zo wucewa sai bai rage maka hanya ba daman ba saboda abu hawan shi kaso shi ba amma wani da na dauke shi da na iya da na dauke shi kuma sai ya zo gaba kowa a tare da shi kuma ya wuce ni bai dauke ni ba to ai ba zai zama da zafi ba daman ba saboda wannan kaso shi ba daman saboda Allah wani usur saboda su ma suna san Allah ne suka dage yawa duk yana ciki imana eh saboda karatun addini da suka sa za mu zama karanta hadisin mu'az ibn jabal qala wa hadathani an malikin an khubayb bin abd arrahman al-ansari an hafs bin asim an abi sa'id al-khudri aw an abi hurairah annahu qala radiyallahu anhuma annahu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه متعلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجل دعته ذات, ذات حسب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه قال وحدثني عن مالك يتي إمام مالك ابن أنس إمام الأئمة إمام دار الهجرة يا كرنت دني ونا أنا خبيب بن عبد الرحمن الأنصاري دغ خبيب بن عبد الرحمن متم المدينة أنا حافظ بن عاصم دغ حافظ بن عاصم kamar ya asim ibn abin nujudul kofi a domin asim alƙari babban malamin kara alƙur'ani mai girma almajirin shi ne hafs ba ɗan shi ne hafs ba yana da almajiri ne hafs da shauba ba wai yana da ɗani hafs ba da ake ce hafs an asim wanda muke karanta ruwayar hafs an asim to ana ruwaya ana nufin hafs daga malamin sa asim wannan kuma hafs ne daga malamin sa daga babansa asu ana bi sa'id al-khudri daga abu sa'id al-khudri ko abdurrahman abu ah, abu hurairah abdurrahman bin sakhar ad-dawsi al-yamani kenan akwai shakki akwai shakka isa ibn abdul bar yake cewa duk waɗanda suka mu muwaɗa sun rawaito shi ne da wannan shakar ko dai abu sa'id al-khudri ko abu huraira in man da abu zubairi da abu ƙorra musa ibn tarik su sun roto an abi sa'id wa abi huraira bilwa mana sun roto daga abu sa'id da kuma abu huraira tare da sanya wawan babu au lishek hakan nan kuma ya roto shi abu mu'az al-balkhi daga malik hakan nan zakariya bin yahya alwaqat an abdullah bin wahab wa abdurrahman bin qasim wa yusuf bin umar bin zir kullum an malik an khubayb an hausin an abi sa'id wahada daga abu sa'id al-khudri kare yake cewa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake cewa ko dai daga abu sa'id al-khudri ne ko daga abu hurairah ne duk bai cutar da hadisin ba saboda kowannen su sahabi ne kuma ka'ida ita ce duk sahabban manzan Allah adilai ne saboda ka sahabi ko an faɗi sunan shi ko ba faɗi sunan shi ba in dai sahabi ne to hadisin ya zama tabbataccen hadisi domin sahabban manzan Allah gaba ɗaya adilai ne kuma ba wani malamin hadisi ne ya addala su ba a'a mahalicin su ne ya addala su don duk abin da ake nema ba yarda Allah ake nema ba wa ridwanu min Allah akbar to shi ya ce ya yarda da su ce laƙadar radiyallahu anil mu'mini na izi ka unaka ta ta shajara fa'alima ma fi ƙulubihim kaga wannan wasu jama'a ne daban su sama da ɗari kamar da izi dimi da amda salami kawo ashirin ta hawiya ibn abil su dubu ɗari ɗari hudu wanda suke mu baya ta ta shajara amma a cikin bakara ce wa sabi ƙunan awalo na minal muhajiri na wal ansar wallazi na taba wani bai sani radiyallahu anhum wa radu an wa'adalam jannatin tajari tahtaha al-anhar khalidina fiha abada kaga duk yarda duniya wurin Allah subhanahu ta'ala to kaga adilai ne kenan saboda ka shin abu sarar khudri ya rawaito shin abu huraira ne bai cutar da hadisin ba domin kowane ɗaya daga cikin su adili ne kuma adili ne na Allah قال يجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال تسيرر أمينة الله ستبت أقريش ياتي سبعة bakwai متاني بقي يظلهم الله في ظله Allah yana sanya su a inuwarsa Allah yana musu inuwa da inuwarsa yuzilluhumullah Allah yana musu inuwa fi zillihi da inuwarsa yana musu inuwa a cikin inuwarsa subhanahu wa ta'ala la ilaha illallah kuma a yawma la zilla illa zillu ranar da babu wata inuwa su inuwarsa waɗannan mutane bakwai kowane ɗaya daga cikinsu yana da wannan damar ina ga wanda ya hada biyu ko ya hada uku ko ya hada duka Allah ya sanya mu daga cikin su na farko imamun adilu babban shugaban da yake adilin shugaba shugaba ne da yake adili waɗanda yake shugabanta suna madalla da shi shi yana madalla da su yana shugabantar su kafin bukatarsu ta taso ya riga ya hango bukatar tun ya riga ya biya musu bukatarsu kuna jirke ko shugaba ne adili imamun adil ko dai zama al'imamatul uzuma babban shugabanci ko ya zama na imamatul ne ko fi din limanci a addini amma da imamatul uzuma ita tafi limanci a addini sallah zai ba mutane ba wai suna kosawa da shi ba ba kuma dai suna ba su gamsu da shi ba dai da dai sun rasa ya za su yi da shi aka ba masu ya suka iya a imamun adi kuma idan aka samu adalci a shugabanci to al'amari ya gane amma inda aka rasa adalci to ba irin abin da ba zai biyo baya ba Allah ta'ala ya sauke Allah ya tsare mu aka adalci shi ke daidaita al'amura amma lokacin da za a yi dokoki su wani in sanyi ba za a hukunta su ba amma wani in sanyi za a hukunta su to al'umma ta fara ja da baya ta fara komawa baya kakara allai ya mutum na farko kenan imamun adil jagora shugaba da yake adili wa shabun na shafi ibadatillah da saurayi da ya rayu a bauta ma Allah saurayi ne ya rayu a kan bautar Allah kasan samartaka tana da wani sinadari da ke da nau'i da hauka ko ba ke ba sai ga saurayi ya raka ihu kawai in kai wasa sai ce zai tsallake maka rawun nan a tsalle daya saboda karfi yake ji kuna ji da ke ko amma aka yi sa'a shi samartaka shi da ta zo ya rayu ta ne gaba daya akan bin Allah to saurayin da ya rayu abin Allah to zai farfara akan bin Allah domin man shaba ala shay'in shaba alaihi kun ji wani jinas ko man shaba ala shay'in shaba alaihi kaga kana da shaba guda nawa biyu man shaba ala shay'in duk wanda ya yi samartaka akan abu shaba alaihi to zai farfara akan shi amma wanda yake ya yi rayuwa shi ne kawai a dandi a kwararo a yawon barikanci ya gama ɓatar da rayuwarsa tumana idan idan kuruciya idan kuruciya ta ƙare tsufa ya zo sai ga ana neman kuma albarkacin daren juma'a mana sai ga al'amura sai riga sun wasu kuma saboda haka a rasulullah ya ce na biyu a lissafin fawa shabun saurayi na shafi ibadatillah da ya rayu akan bauta ma Allah wanda yake kuma za ga killa ne saurayi ya rayu abotar Allah yana ganin gaba ɗaya ibadar ma yanzu ba lokacin ta bane so yanzu zai ci duniya shi ne da tsinke kun wannan da kyau ko zai ci duniya shi ne da tsinke sai ya girma ya kai arba'in da wani abu zai faɗi tunanin sallah wa ya gaya mashi zai kai arba'in da wani abu ya duba makabarta akwai wanda yake bai zo duniyar da rai ba yana na an binne akwai wanda ya zo duniyar da rai ranar bakwai bata zagayo ba balle a mai a yanka mai ragon suna ya wuce to kuma sai shi da ya sa a yanzu ya kai waɗannan shekaru saboda dole sai an tahi tsaye wurin faɗakar da samari da nusar da su da fahimtar da su da tarbiyyantar da su domin jari ne al'umma in suka ɗibi daji to al'umma ta ɗibi daji su ne ake sare nan gaba za su zama shugabanni to sun gama rayuwarsu gaba ɗaya a dandi sai suka zama shugabanni me kake ganin za su yi ba sai su bude gidajen karuwai ba da gidajen giya kawai dama ka haka suka yi suka yi ta su to abin yana da hatsarin gaske dole ta yi tsaye sosai a faɗakar da samari a ja su a jiki a nusar da su ga ibadar Allah subhanahu wa ta'ala su bauta ma Allah domin su rayu a kyakkyawar tarbiyya kuma su kai tsufansu a kyakkyawar tarbiyya dan suka rayu suna suna ganin sai nan gaba za su yi ibada yanzu lokacin cin duniya ne da tsinke za ka wuce ga samari ba abin suke jam kawai suke bugawa ka je ka yi sallah ka dawo ba abin da idame su suna ganin duk yanzu ba wannan lokacin ba ne haka ne ko ba ka ba ne babu yadda za a ce saurayin da ya rayu a kan bautar Allah subhanahu wa ta'ala a ce kuma wai hayaniyar siyasa ta zo shi aka ɗauka aka bashi aka bashi shinkafa da wake da naira ɗari uku aka ba shi fasta ya ɗaugaye gaba ya ce sai wani ya yana ka ihu ka gama mutane an ɗebo su a mota motar da yi take yi tana kaɗawa haka tana kaɗawa haka ka duba ga duk samari ne babu dattija ciki hatta direban za a ga wani ɗan ɗanye ne ake ɗauka a ciki ina ba ta mafi wannan da ke ko kuma za a ga hatta masu hawa kabu kabu za a ga wani zai tsaya akan gefen hanya yana neman sai ya ga wanda dattijo ya zo sannan ya hau don yana ganin ya hau mashin ɗin saurayi to in aka yi aka yaka za a rubuta da shi saboda haka samari suna da wani jini ne da in allah ta'ala ya za su karayu akan ibada to za a karu da su sosai da sosai ka duba ga shi aka lissafa allah ta baya cikin waɗanda allah zai mai inuwa a ranar alkiyama zai mishi inuwa ne da inuwarsa ranar da babu wata inuwa kuma babu wani wanda ke da wata inuwa da zai maka ko da Allah bai sa bai sa ka inuwa ka ba a inuwa shi bai inuwa ka babu kuma Allah ba kowa zai sa inuwar ba sai da bayani mutane bakwai ne so wanda bai ciki yana rana kenan wanda bai ciki waɗanda Allah ta'ala ya fa cikin inuwa to ga yana rana kenan Allah ta'ala ya sauke yace wa shabun na shafi ibadatillah da saurayin da ya rayu ya tashi ya rayu ya gama kuruce su akan ibadar Allah wallahi haka za ka gansu wani ba abin da idame shi ibada ce kawai yau ana azumi ana kiyamun laili ana hadda ana kaza ana kaza ana kaza ana kaza wa rajulun qalbuhu muta'alliqun bil masjid wa rajulun da mutumin da yake qalbuhu zuciyarsa muta'alliqun bil masjid a rataye take da masallaci zuciyar shi a rataye take da masallaci idan kharaja minhu idan ya fita daga masallacin nan hatta ya uda ila har ya dawo zuwa ga masallacin zuciyar shi duk tunanin masallacin take kuna ji da ke ku zuciyar duk tunanin masallacin take in an zo an ce ina wani yana masallaci lokacin sallah ne ko ba lokacin sallah bane yana masallaci in ya fito daga masallacin duk harkar da ya tafi zuciyar shi tana nan dan fada da masallacin in ke wasa za ga shine farkon zuwa masallaci shine karshen barin masallaci saura minti talatin a kira sallah ya zo ya buɗe masallaci ba wai kuma naɗa shi aka yi fa tilqa'iyyan ne kaza akwai abubuwa da na masallaci ba an nada kawai automatic ne yake naɗa kan shi ya zo ya buɗe ya share ya fitar da ruwa ya yi kaza ya yi kaza ya yi alola ya shiga masallaci ya raka biyu ya dauki qur'ani yana ta karantawa haka yake haka yake haka yake haka yake har ka kana ce a ah, to ina wani ko ba ke ba shi mutum ga za a samu wasu sai kwaikwaye shi ba sai ya ce ina wani ina wani ina wani Ka ga minti talatin ba wai kasuwa ce ta tsaya ba fa kasuwa tana ja amma dai ya zo ya yi komai ya zauna ya ci gaba da karatu a idar da sallah ya kammala azkar ka san wani da an idar da sallah da ya yi sallama ta biyu in kai assalamu alaikum rahmatullah a dama ka da hagu ka ce assalamu alaikum sai ga shi ya miƙe kai ka ɗauka ya miƙe ƙaruwar sallah ne wai shi har ya sallame ne zai fita waje inda ka san zaman shi a masallacin yana zaune ne akan garwashin wuta to wannan wa rajulun qalbuhu muta'alliqun bil masjid ma ga za a iya samun wannan gahi saurayi ɗaya kenan gashi kuma zuciyar shi tana ɗamfare da masallaci nau kenan biyu ya haɗa biyu kuma nan aka ce wa rajulun da mutumin da yake zai iya zama saurayi zai iya zama ba saurayi ba kullum yake ku zai iya zuwa tun yana saurayi ne abin ya taso har ya wuce kuma gaba ɗaya sai zama haga ya ci tudu biyu tudu na farko gashi shabun na shafi ibadatillah tudu na biyu zuce shi kuma tana dan fara da masallaci idza kharaja minhu in ya fita daga masallacin na hatta ya oda ilai har ya dawo zuwa masallacin zuce shi dai tana nan lafiya masallacin nan ka ba su shiga ba wani abu bai lalace ba za a neme shi ba ba za a yi kaza ba za a yi kaza ba za a yi kaza ba harkokin masallaci su ne a gabansa ya share ya ga wata yana ya ga wani kaza ya ga kaza ya kaza duk ya tsaftace kai in ka zo ka same shi ma yana share wani wuri sai ka tsaya kai ta kallon wani yake shari a wurin alhalin shi ya ga abin da yake son ya tsaftace ƙara wa ta haɓa filla da mutane guda biyu da suka so junansu saboda Allah ijtama'a ala zalik sun haɗu akan haka da suka haɗu sun haɗu akan soyayya ne ga Allah wa tafarraqa alai kuma suka rabu akan haka ga ijtama'a ala zalik sun haɗu akan haka watakila wani taro ne ya haɗa ku kuka zama masauki ɗaya na tsawon kwana uku ko na tsawon kwana ɗaya ko tafiya a mota mota ce ta haɗa ku daga nan zuwa kaduna daga nan zuwa zaria kawai ka gan shi malam mutum ne da soyayya a kan allah subhanahu ala ta haɗa ku ko majalisi ne a wurin karatu ijtama'a ala zalik sun haɗu akan haka wa tafarraqa alai kuma sarrafa akan haka wa rajulun zakara khaliyan da mutumin da ya ambaci Allah shi shi kadai zakarallah ya ambaci Allah ya tana ukubar Allah da rahamar ubangiji ya ambaci Allah shi shi kadai shi khaliyan shi kadai ba wanda ya ji muryarsa ba wanda ya ji daga muryarsa dan bai daga murya ba khaliyan fa fadat aynahu sai idanun shi kawai suka malalar da hawaii saboda jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala saboda jin tsoron Allah da yake yi ya ambaci Allah ya ambaci kawai sai idanun shi suka zubar da hawaii wa rajulun da mutumin da yake da atuhu zatu hasabin wa jamal mata ce mace ce ta kiraye shi ta neme shi ya lalata da ita ita wannan macen fakaji zatu hasabin yar manya ce yar manya ce wa jamal kuma kyakkyawa ce ga ta yar manya ga ta kyakkyawa in an faɗi babanta ba a so ɗaya shi kenan ba sai an faɗe shi a gari so bi a gari ba so yar babba ce sosai ta ce mai ba abin da zai faru ga kyau kuma ta kiraye shi faƙal sai ce in yi a khafullah ina jin tsoron Allah haka ya faɗa mata ya ce in yi a khafullah lalle ni ina jin tsoron Allah shi ma wannan mutumin yana cikin mutane bakwai da Allah zai sanya su cikin inuwarsa wa rajulun da mutum na ƙarshe ta saddaka bi sadakatin ya ba da sadaka ya ba da sadaka ta wata sadaka ya ba da sadaka fa sai ya ɓoye wannan sadakar da ya bayar hatta la alama shimaluhu har hagunsa ba ta san ma ƙoyominu abin abinda daman ta bayar ba ba da hannun dama yake bayarwa ba to hannun shi na hagu bai san abin da hannun dama ya bayar ba kaga dai karshen kusanci kenan ko wani sashi a jikinsa bai san abin da wani sashi ya bayar ba to wannan yana cikin mutane bakwai da waɗanda Allah ta'ala zai masu inuwa to yana ga mutumin da ya ce ina 'yan jarida ko ba ku so da 'yan jarida ba kun san za mu irin wannan akan gayyato 'yan jarida na talabijin da na rediyo haka jiki sai mutum ya dumbuzo ya bayar irin shi bai san ma ya bayar ba da wannan ne fasa abubakar siddiq ba suke fice suke fice da arasalama ya aji gidauniya in ba sha'af ba ta zuwa yakin tabuka umar ya ce yau da ya kansa ya kamo abubakar kun ji na ake rigirgi yau sai ya kama abubakar saboda haka da ya je sai ya raba duk abin da ya mallaka gida biyu sai ya ajiye ɗaya a gida ya kawo ɗaya masallaci kuna ji da ke ko abubakar da ya shiga gida duk abin da ya mallaka ya tattaro ya ajiye gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam umar ya ce al'ana ya abubakar ya abubakar ya abubakar ayo dai kan na san ka daga ka wuce kuma sai sai a sallama ce ya riga ya san ya wuce shi tunda shi ya je duk abin da ya mallaka ne ya kawo rabi to yana ganin ko wanda zai je ya kawo rabi na abin da ya mallaka ya je ya tara garken shanunsa sadaka ya raba biyu ya koro rabi ya kawo rabi ya ajiye can ya buɗe shagon shi duka blouse din nan gaba ɗaya raba ta biyu <laughs> eh <laughs> <laughs> kuna ji da kyau a tamfofin nan gaba ɗaya raba biyu ya kawo kasan ba ƙarami ba ne to shi baka da ya je sai kawo duka ya ce al'ana ya ababakar saboda haka mutum ya bayar da sadaka ya boye ta ya bayar da ita duk da malamai sun kara ma juna fahimta sun kara ma juna bayani akan wace sadaka ta farilla ko ta nafila an ce sadaka ta farilla ita ce zakka to ita zakka ana buƙatar ka bayyana ta ko kuwa wani ji da ke ko ma'ana sai ka ba mutum ya ce a yi zakka ce wannan ba wanda zai ce ma don me don kaga zai zama shaida ka aiwa ne yana fitar da zakka amma ba mutala mutala ko ɗari ɗari ba mutum ya je sawa envelope naira ɗari naira biyar biyar ya je sawa mutala mutala a ciki sai an bala ya yi zakarwa na ce to mutala me za ka yi da sassafe ka fitar da miliyan ɗaya ka raba mutane goma dubu ɗari ɗari ya kake gani duk wanda ka ba shi dubu ɗari zai nan fasa eh masu kananan kasuwa masu kananan maimakon ai ta ba su riba ana ta ba su riba ana da don kwafe su duk duk wani ce ƙananan masana'antu za a taimaka musu a ba su riba da don kwafar da su ne ba su ake su ci gaba ba da izinin Allah ta'ala dan kasuwa mai jarin dubu ashirin da biyar dubu talatin dan na za a samu dan kasuwan da yake da jarin dubu hamsin yake gurgura da shi kaɗa Allah kawai ka ɗauki dubu ɗari ka bashi zakka a cikin dubu ɗari na ya ɗauki dubu ashirin da biyar ije yi cefane mai ƙwari eh cefane abinci eh mai ce kai wannan ma ya ka tayi <laughs> a waɗannan mutane guda bakwai za a wani ya haɗa su imamun adil ne sarki ne kullum da ke ko sarki ne amma malam wurin ibada da salata annabar isa gifari ba kamo shi ba kai amma najirin ne ko layuka su alihi amma dai muna buganar akwai ko babu cikin bayan allah za a samu wallahi watakila ya samu wannan sarautaka ya samu wannan mulkin ne tun yana yaro yansa ka ga malam karatun ƙwar'ani ba kai shi ba ana tsaye ki hankalin shi kwance kullum sai ya yi zikiran safa zikiran yamma ya yi salata annabi ya yi karatun ƙwar'ani ya yi tafsir ya yi kaza ya yi ba abin da ya dame shi duniyar bai ɗauke ta komai ba malam bayan allah suna da yawa amma dai lalle ilalla mutum ya iya kokari ya ga a cikin guda bakwai din nan wanne ne ya kama hanyar su don ya ƙara gudu sosai da sosai ina ba ta mun gane wannan da kyau don ya ƙara gudu a kai ya ƙara jajircewa ya ƙara miƙewa wanne ne kuma yake nesa da su sai da kusa da su tunda a cikin guda bakwai nan a yanzu nan kowa ya san yana kusa da kaza yana kusa da kaza wajen biwa shabun na shafi ibadat illa din nan da yawa samariya ko su da yawa sosai da su daga wanda suka yi aure sai waɗanda suke kan hanya ko yawa akwai su matashi karatun mu dai warjula ne ta haba fillah mutane guda biyu da suka so junansu saboda Allah ijtama ala zalika wa tafarraqa alai qala rahimahullahu azza wa jalla وحدثني عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن, أبي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله العبد قال لجبريل قد أحببت فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله قد أحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض وإذا أبغض الله العبد قال مالك رحمه الله لا أحسبه إلا أنه قال في البغض مثل ذلك قال وحدثني عن مالك yace imam malik ibn anas imam ya karanta da ni an suhail bin abi salih daga malamansa suhail ibn abu salih an abihi daga baban suhail shine wa abu salih an abi huraira daga abu huraira abdurrahman ibn sakharin ku duba ga a karatun yau mun karanta hadisa abu hurera guda nawa guda uku da hadisin farko da hadisi na biyu da hadisi na uku yanzu mutumin da ya bai da abu hurera abun tsinuwa yake tsine mishi kenan ya tsine ma waɗannan hadisan duka fa ya tsine ma abu huraira ya tsine ma waɗannan hadisan duka don duk wanda aka tsinewa ba mai amfanin magana shi mai amfanin zantuka da iyo mai amfanin karatunsa to amma saboda shi an ci mummunar hanya ce kamar yadda muka bada a darasin aƙida yahudawa sun kafa shi ne don masu dinga zukar musulunci ta nan ita ce ko taga da suka keta suke shigowa ta ciki musulunci kai tsaye shi yasa abu huraira yana ciki masu ɗimbin hadisai saboda me yake da wannan ɗimbin hadisai saboda abin da ya faɗa yana tare da maza'ala lokacin da manoma suka tafi wurin noman su yana tare da maza'ala lokacin da yan kasuwa suka tafi kasuwancin su dan shi ya musulunta ne mutaakhira da kashe kashe musulunta shekarar shi hudu tare da manzo Allah sallallahu to irin jinkiri da isa mu wurin musulunci bai musulunta ba kafin ya karɓi musulunci tun daga kasar yaman ya taso fa ba wai mutumin madina bane da za ku ce gashi ga manzo Allah bai musulunta ba a'a ya iso madina aka ce baya nan annabi sallama ya tafi khaybara ya bi shi khaybara din akan neman manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam to da ya ga ya musulunta mutane da yawa sun riga shi musulunci don daga masu shekara goma sai masu shekara goma sha sai masu kaza lokaci ya tafi to ya ga me zai wanda mataki zai bi da zai cike wannan gurbin sai ya tare gaban manzan Allah gaba daya gaba daya a nan gaban manzo Allah ya tare babu inda zai je kawai don kada ma wani izo yi tambaya baya nan kun da ke ko to ko wanda ima karatu irin wannan lizimtar ta kwakwab ina fatan irin wannan lizimtar ta kwakwam yana tare manzo Allah a kowane lokaci sai lokacin da musulmi shiga wurin iyali to ku kaga ba karamar al'amari zai tara cikin shekara hudu ba mutum ma da ya tafi jami'a karatu rai kwakwai mutu kwakwai ana yajin aiki ana kaza ana kaza ka ga ya gama shekara hudu ka ga daidai gwargwado ba za a taba hada shi da dan secondary school da suke daya ba haka ne ko ba ka bane to balle kuma a ce wanda ya zauna a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara hudu ba yajin aiki ba kudin makaranta ba komai kuma malamin shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kike ganin abin da mutum zai tara to amma kar ka manta kullu dhuni mahsud duk wanda Allah ya mai ni'ima sai kaga yana da mahasada shi kuma sai Allah ya aje eh, shi a kadaran su ne mahasada Abu Huraira su suke ta hasada a Abu Huraira suna ciki shi wanda ta wallaki kibar hudu na nan kasar ya yi karatu da hausa hadisa abu hurairah hadisin kuda cewar abu huraira hadisin kuda hadisin farkon bulugul maram da ya ce idan kuda ya fada cikin abinci ku nutsa shi sai ku ciro ku yar hadis abu huraira ne sai ce abu huraira maimaci ne a uf billahi min wai ya bu kwararo kwararo yana neman abinci sai mutane su gida suka ce to gashi nan kuma sai dai abincin kuda ya fada ciki kaza kaza shine wai ya kirkiri wannan hadisin a uf billahi min shaitan in ji wannan wallazi ta wallaki barhu ba sa kaunar abu huraira kullum ke ko to amma kuma allah ya karbi ran abu huraira aikin shi ya tsaya amma allah bai kaddari kuma ladan abu huraira ya tsaya ba shi yasa gwargwado yadda suke zagi shi gwargwado yadda yake samun lada so kuma gwargwado yadda suke samun zunubi shi kuma kenan wai yanzu mutum ya zauna a tsaye a zaune yana fir'auna Allah ya tsine mishi fir'auna Allah ya tsine mishi fir'auna Allah ya tsine mishi wani lada zai samu to waye tsinin ne la'anan ne a tun daga ƙwar'ani fir'auna to amma wani lada zai samu ku lura da kyau shi kyau ya ɗauki wannan aikinsa kenan bakin cikinsa fir'auna Allah ya tsine mashi fir'auna Allah ya shi ne fa yakudumu qawmu yawmal qiyamati fa waradhum an-nar kun lura da ke ko to ina mutum wai fir'auna fa damar sinanin ne kuma ta ya dauki abu lahab abu lahab Allah ya tsine mashi abu lahab Allah ya tsine mashi abu lahab la'anani ya tayyid wani ladan isa samu a ciki to kuma balle mutum wai shi bakin cikinsa damuwarsa ita ce ya bace abu huraira shi shi ke nan gaba ɗaya kasuwa ta tashi an gama ɓata mai rai to ba an gama bata mai rai ba ya mutu abu yara allah ya yarda da shi kuma allah ne ya ce ya yarda da shi kun bai wannan da kyau ko wannan hadisi na abu huraira kuma allah akbar la ilaha illallah sai allah ya kaddara sai a wannan hadisin zami wannan jawabin bayan mun biyo hadisai mun baro hadisai biyu a baya na abu huraira da mai wannan bayanin ba ka ji abin da wannan hadisin yake cewa Allah madaukin anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal lalle mazala tsira da aminci Allah su tabbata a gari shi ya idza ahabba Allahu al-abda idan Allah ya so bawa qala li jibril sai Allah ya ce ma jibrilu kada ahbabtu fulanan tabbas ni Allah na so wani fa ahibba ka so shi la ilaha illallah ka san abin azimin ne ko Allah ya ce da jibrilu na so wani ka so shi fa yuhibbuhu jibril sai mala'ika jibrilu ya so shi thumma yunadi fi ahli sama sannan mala'ika jibrilu yi shela ga mala'ikun da ke sama ya shelanta musu cewa inna Allah qad ahabba fulana lalle Allah ya so wani fa ahibbuhu so shi fa yuhibbuhu ahli sama sai mutanen mala'ikun da ke sama duk so wani thumma yudau lahu al fil ard sannan sai Allah ya sanya mashi so ya sanya mashi karbuwa a doron kasa a ruwayar turmuzi sai na salama ya ce ku karanta in ku karanta amanu wa amilu salihati wudda amanu duk waɗanda suka yi imani wa amilu suka aikata ayyuka na kwarai sayaj'alu lahumur wudda Allah mai rahama zai sanya musu soyayya kawai sai ka ji kana son shi ba abin da ibaka kawai ka ji kana son shi Allah ya so shi sai ya sa mala'ika jibril ya so shi no kenan sai mala'ika jibril ya shelanta wa mala'iku su so shi no kenan uku sai Allah ya sanya bayansa na kwarai da ke doron ƙasa mutane su so shi no kenan hudu to dan an samu wani fitsararri dan tasha ya kishi kuma sai a ce sai a ce danne wanda Allah ya so shi mala'ika jibril ya so shi mala'iku suka so shi kuma Allah ya sanya mai soyayya a doron kasa to kuma wannan ba ya taƙaitu ga sahabbai ba ne kaɗai kuna ji da ke ko ya gwada da dukkan wani bawa Salihu da Allah ta'ala ya so shi kenan kana son muhabba kun gane ko in kana son muhabba kana son a soka kana son maganin farin jini sai ka yi imani ka yi aiki na kwarai don haka Allah ta'ala ya faɗa ce innal ladzina amanu wa amilus salihat lalle duk waɗanda suka yi aiki suka yi imani suka yi ayyuka na kwarai sai ja'alu lahumur rahman wudda Allah zai sanya musu soyayya kawai mutane za su suna son su zaka ba zuwa ka ce kai baka da farin jini farin jini baka maganin farin jini ba wai maganin mahabba kai aiki kai imani kai aiki na kwarai ka tabbata akan haka sai Allah ya sa bayansa su soka Allah ya sa bayansa su soka qala wa idza abghada Allahu al-abda idan Allah ya fushi da mutum inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to idan Allah ya fushi da mutum fa ƙala malik rahimahullah imam malik ibn anas yace la ahsibuhu illa annahu qal bana zaton shi abu huraira face ya ce fil buhudi a kiyayya misal zalik kwatankwacin haka mana idan Allah ya ki wani sai Allah ya kira jibrilu ya ce shi Allah ya ki wani kai jibrilu ke shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai mala'ika jibrilu ya ki shi sai mala'ika jibrilu ya shelanta ma mala'iku da su ki shi sai Allah ya sanya mushi kiyayya a doron kasa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya tsare mu Allah ya tabbatar mana da soyayyarsa kenan wannan ya nuna mana Allah ta'ala yana so dan ya ce idza ahabba Allahu abda idan Allah ya so bawa Allah yana da sifa ta almuhabba so don inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbu almutatahhirin abinda zai nuna maka tunda Allah yana so kenan sai ka yi abin da zai so ka kuma zai za a bukata Allah abda idan Allah ya fushi da mutum ashe Allah yana ki kuma Allah yana fushi sai mutum ya guji duk abin da zai sa Allah ya fushi da shi kwarashi da ke ko akwai waɗanda suke da aƙidar Allah bai da so Allah bai so kuma bai ki kenan ba abin da mutum zai yi Allah ya so shi kuma ba abin da mutum zai yi Allah ya ki shi sun ba mutum dama kawai shiga duniya ya ta gaza shi ya ta buga masu kuli ba abin ya dame shi wani a kadar ba ya ce wai tuba ilalla kabala an yi sakata alai ya tuba zuwa ga Allah tun kafin Allah ya da shi ƙwalama da sun yi ana bi hazin bin dinar ana bi idris al-khawlani annahu qal دخلت مسجد دمشق فإذا فتن شاب براق الثنايا وإذا الناس معه إذا اختلفوا في شيء أسندوا إليه وصدروا عن قولي فسألت عنه فقيل هذا معاذ بن جبل فلما كان الغد هجرت فوجدته قد سبقني بالتهجير ووجدته يصلي قال فانتظرته حتى قضى صلاته ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه ثم قلت والله إني لأحبك لله فقال آل لله فقلت آل لله فقال آل لله فقلت آل لله فقال آل لله فقلت آل لله قال فأخذ بحبوة ردائي فجذبني إليه وقال أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى wajabat mahabbati lil mutahabbina fi wal mutajalisina fi wal mutazawilina fi zama a yi karatu ko zama inda ake karatu ba karamin alkhairi ba kullum mutum zai dinga upgrade din tunaninsa da hangen shi na nesa da sanin addinin sa da faɗa kowa da yake ko da kuwa zo karatu jiya kullum zai dinga haɓaka shi zai dinga haɓaka karatun wannan hadisi hadisi ne na abu hazim shine malamin malik ana bin dinar an abi an abi idris al-khawlani an karbo hadisin daga abu idris al-khawlani shi abu idris fa shi ke gaya mana wannan yace annahu qal shi abu idris al-khawlani yace dakhaltu masjid dimashq na shiga babban masallacin damascus siriya kenan na shiga masallacin ina shiga fa'iza fatan kawai sai ga wani saurayi masha Allah wani saurayi ne malam shabun wani saurayi ne malam alhamdulillah saurayi ne ɗanye ne shagar malam barraku sanaya gashi da wushiriya yana murmushi wa idan nasu ma'a sai kuma ga mutane tare da shi sun kewaye shi suna ta karatu idan talafu fi shay'in su mutanen idan suka samu sabani a wani abu asnadu ilahi sai su koma zuwa gare shi ba wai kawai idan suka samu sabani sai su tsada kai kowa ya rike nashi ko kuma kowa ya abin da ya fahimta kenan ba a'a sai su koma zuwa gare shi zuwa ga wannan saurayin eh su nemi fatawa tunda sun yi saɓani sai su koma zuwa gare shi ga abin da na ce ga abin da wane ya ce sai shi ya raba ya yanke musu bayani wasa da an kauli sai su koma zuwa ga maganarsa saurayi ne fa a da kaga kenan tuntuni shi ilimin shi ake bi amma sai ka ga wannan yanzu sai ga an ce yaushe yi karatun shekarun shi nawa so sun ɗauka karatun shekarun su ne alhalin shi saurayin da kawai saurayin da karatun wai girma ne eh karatun da su da karatun wai girma ne karatun to ya ba magana a ce samari suna karanta ƙur'ani kaza suna karanta hadisi kaza ah to ya ke su a yi su zauna kuma su kama gararan ba kan titi sai sun yi furfura sannan za su zo suna jan bakin bakin na jan su kuma asalin waɗannan hadisai kaga sun yi fatali da waɗanda suke daƙi da cewar samari lokacin addinin su bai ba wani lura da ke ko a ce a kana saurayinka wa zai aje gemu zai ɗage wando zai yi kaza zai riƙe addini duk baya ciki wannan karatun ya yi fatali da waɗannan abubuwa shi abu idris al-khawrani yana shiga masallaci ya ga wannan saurayin mana saurayin fa shine ake sauraro idan mutane suna kewaye da shi idan an biya karatu an biya karatu aka samu sabani sai a koma gare shi in ya fada sai ya amince a ci gaba sa'altu anhu sai ni ce waye wancan faqila sai aka ce hadha mu'adh ibn jabal ai wannan shine mu'adh ibn jabal wanda aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kun ji ko aka ce manzo Allah sallama ya ce wanda ya fi kowa sanin halas da haram shine mu'az ibn jabal aga certificate wani ya bakar masa certificate ba hadisi ya tabbata ran sallama ya ce inni uhibbuk ya mu'az ni ina son ka sallallahu alaihi wasallam akan wani hadisi din shekul islam ibn taymiya yake da alwasiyatu kuna da ita ko alwasitu sughra sharh hadithin ittaqillaha haythu ma kunt ai hadisin mu'az ibn jabal ne yace inni uhibbuk ya mu'az ni ina son ka in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura shi kasar Yaman ya zama ya zama ambassador na shi aka san ba karamin mutum bane wa alaikum salam shi ya aike shi anasalam ya yi training nashi yana cikin makaranta ƙur'ani mu'az ibn jabal a cikin sahabbai yana cikin makaranta ƙur'ani gashi shabun hatta yanzu da ya bude makaranta a sham yana karantarwa saurayi ne eh. ah, kame da mu ba shi ya ce har rasuwar manzo Allah yana saurayi mun ce maka har ya zo sham ya bude makarantar qur'ani yana karantarwa yana saurayi ne yawa saurayi ne malam bayan ya dawo yaman kenan gani ai baya nan manzo Allah sallallahu ya koma ga Allah an fashe afuwa mu'az ibn jabal shi abu idris al-khawlani shi ya shiga masallaci ya ga saurayi malam yana karanta ce waye wani aka ce mai ai wannan shine mu'az ibn jabal malam ka san tabi'ai sun yi waje ko sun yi sun yi fintin kau su sahabbai ne za su ce waye wannan a ce ai shine manzon Allah wata da aka ce mata da aka ce annabi sallallahu ya ce manil qaum su waye waɗannan sai su ma suka ce kai waye sai ce ni ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai suka taso wata mace ta daga ta ce ya rasulallah ali hadha hajj ta daga danta ta ce ya ma'aikin Allah wannan dan na yana da hajji ka san mata malam da yayaye tana magana danta ta daga kaga ta daga shi ya yi sama kenan ko ai ga dan ya ga manzo Allah lahu ru'ya malam mutum ya riki Allah yabi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai rabota duniya da lahira ba zai taba wulakanta ba kuma ba za a taba wulakanta shi ba Allah ba zai taba bada dama wasu hatsabibai su wulakanta shi ba amma sai in ya bi Allah hakikanin bi sai in ya bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hakikanin bi mala waɗannan mutane gani kenan da suka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka taso ga manzan Allah sai tambayoyi haba farin gani shi ne fa wanda mutum yake gani baya koshi da ganinsa ka san wani in ka gan ka gan shi ka gan ka gan sai kuma ganin ya fara raguwa daɗin ya fara raguwa ya fara dishewa sai ka fara ganin a ashe ba gani sosai bane ashe yana da kwarji a nan yana da baroro baroro sai ga san da kake a shi manzon Allah kana ganin shi ne kana ƙara san shi sallallahu alaihi wasallama sai aka ce mai wani shine mu'az ibn jabal falan ma kana gadu lokacin da gobe ta yi alghadu gobe lokacin da gobe ta yi hajjartu sai ne san mako in juwa in ji shi abu idris alkhawrani sai ne san mako shiga masallaci fa wajadtuhu qad sabagani bi tahjir sai na ganshi ai ya riga ya riga ni wannan sammakon duk sammakon da na yi ya riga ya riga ni shi wannan mu'az din bin jabal din ya riga ya riga da wannan sammako ma'ana duk sammako da yi zuwa masallaci ya same shi a masallacin wa wajatuhu yusalli na same shi yana sallah qal yace fantazartuhu sai na saurare shi hatta qada salata har ya idar da sallah thumma ji'tuhu min qibali wajhi sai na zo masa ta gaba ban kewayo ta baya ba kuraje ji da ke ku fahimci yadda ake karatu sai ya zo ta gaba bai zo ta baya ba kamar da mala'ika jibril ya zo wurin manzo alaihi sallama ta baya ko ta gaba fa asnada rukubatayhi ila rukubatayhi wa wada kaffayhi ala fakhidhi yace sai ni zo mishi ta gaba fa sallamtu alaihi sai ne mai sallama kaga ya zo kusa da shi gashi gashi ya mai sallama sosai shi ma yan mai da sallama don ya ji ta dan ya sosai saboda haka sai iyo shiri tun da aka ce mai mu'az bin jabal ne kuma yanzu ya gashi da jama'a bari yi sammako ya zo da wuri don ya zo gashi gashi ya yi abin da zai tare da shi duk sammakon sai ya same shi ya riga shi har gashi yana nafila sun qultu sannan sai na ce wallahi inni la uhibbuka lillah wallahi ina rantsuwa da Allah in ji abu idris al-khawlani ce ina rantsuwa da Allah inni lalle ni din da ka gani la uhibbuka wallahi ina son ka lillah saboda Allah ce wallahi na rantsi maka da Allah ina son ka saboda Allah tabbija faqal sai mu'adh bin jabal ce alillah ah, yanzu da gaske ne saboda Allah kake so na faƙultu sai na ce in ji abu idris al-khawlani alillah saboda Allah nake son ka qala sai mu ya ce alillah yanzu saboda Allah kake so na nan kenan faƙultu sai na ce alillah saboda Allah nake son ka qala alillah sai ce saboda Allah fa qultu alillah ah, sai na ce saboda Allah uku kenan qal sai abu idris al-khawlani ya ce fa akhadha bi hubwati ridai sai ya sai da gefan sai ya rike gefen rigata gefen kwarjalle na ya rike gefe haka fa jazabani ilahi sai ya janyo ni zuwa gare shi sai ya rungume ni sai ya janyo rigata sai ya rungume ni faƙal waƙal sai ce abishir kai bishara fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya qul lalle ni na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa in juwa kenan in ji mu'az ku karan kuma ta fa yana saurayi ya bude makarantar a birnin sham na karantar da mutane addini qal ana ji sallallahu alaihi wasallam yana cewa qala Allah tabaraka wa ta'ala tofa manzo Allah sallama ya ce Allah subhanahu ta'ala ya ce hadithin ilahi kenan na ya kira shine hadithul qudsi annabi sallama yake ce mana Allah ya ce wajabat mahabbati soyayya ta ta tabbata lil mutahabbina fi ga dukkan waɗanda suke son junansu saboda ni duk waɗanda suke son junansu saboda ni to soyayya ta ta tabbata a gare su wal mutajalisina fi da waɗanda suke zama saboda ni ba suna zuwa majalisi ne kawai don a yi fira a yi shashayi a minti talatin ana fira sannan a kawo mashi a zuba mashi shayi ya minti talatin yana sha sannan ya minti talatin bayan shan shayi ba awa ɗaya da rabi ba irin wannan majalisin ba ba majalisin da za a zauna a yi majalisi ba a ci naman wani a ci naman wani sannan in wani daga cikinsu ya tashi shi ma kuma a yi da shi eh? <laughs> ga wani can ya taho kafin ya iso a yi da shi in ya zo ya zauna a yi shiru a haɗu da shi da sauran kuma a yi da wani idan wani daga cikinsu ya tashi shi ma kuma a yi da shi haka ne kuma ga wani haka za da ake ta yi ba irin wani majalisin ba majalisi ne da za a tsaya a karantar da mutane asalin asalin saƙon da shi manzan Allah ya zo da shi saƙon da shi Allah ya turo manzan Allah da shi to wannan majalisin a karantar da mutane masu zama saboda Allah subhanahu wataala ba wa kawai su zauna saboda in an gama za a raba kaza in an gama za a yi kaza za a yi kaza ba komai saboda tsantsa goron ana karatar da su hakikanin sabon Allah da manzan Allah sallallahu ta'ala wasallam mai kenan biyu wal mutazawiri na fi da masu taimakon junansu saboda ni suke jan juna saboda ni wal mai kenan uku wal mutabadhili na fi da masu bayarwa saboda ni shi zai bayar ne zai ɗebo ya bayar ya ɗebo ya bayar a ce bai isa ba ya bayar a ce wani bai samu ba ya ci da rigar shi ya bashi irin wannan kullum da ke ku ya bayar ya bayar duk yana bayarwa ne saboda Allah shi mutane ba kasafi suke bambanta tsakanin zakar shi ma da kyauta shi ba don kullum bayarwa ake kullum bayarwa ake kuma kamar yadda ka san shuka kullum a mata noma a sa mata taki ƙara girma take ko raguwa take to haka arziki kullum a ɗiba a bayar shi ne takin amma kullum a rage a rike ƙanƙan to shi ne fari da ike samun dukiya in dai ana son dukiya ta haɓaka to shi ne a dinga bayarwa to za ga tana haɓaka shi ne Allah ta yake cewa mutabazili na fi da masu bayarwa saboda ne to waɗannan kowane ɗaya daga cikinsu soyayyar Allah ta tabbata a kansu ina ga waɗanda suka haɗa duka قال وحدثني عن مالك أنه بلغه عن عبد الله بن عباس أنه كان يقول القصد والتؤدة وحسن السمت جزء من خمسة وعشرين جزءا من النبوة قال وحدثني عن مالك إمام مالك إبانا أنا سيأكرن ni وانا an مالك annahu balaghahu bayani ya zo masa an abdullahi ibn abbas daga abdullahi dan abbas turjumanul qur'an hibar umma kenan shine malamin wannan al'ummar shi abdullahi dan abbas shi annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya roƙi Allah ya ce Allahumma faqihu fi din ya Allah ka fahimtar da wannan addini ya Allah ka sa ya gane addini wa alimhu ta'wil ya Allah ka sanar da shi fassara alqur'ani mai girma ya kake gani eh an gama <laughs> Allah gwarwa ya ce mutum ma ya yi addu'a da kanshi Allah ya karba balle farin jaka da afdalu khalqin lahi ya maka addu'a sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu kana yaqul abdullahi da abbas ya kasance yana cewa al-qasdu ta daidaita al'amura shi ne alƙasudu ai iktisadu fil umur yin al'amura tsaka-tsaki a komai karka zakalkali kuma kar a baka a baya kun bayanci jumla abinda nake nabi a komai eh har addini kenan har addini in mutum ya zakalkale sai ya bid'a kowa kake ba sai yi bid'a in mutum ya yi baya sai ya bar addinin bai yi ba saboda haka komai ka bi shi saisa saisa ka yi shi a kan tanatsu wurin cewa wallazina idan an faƙo lam sirifu wa lam yakturu wa kana na zalika kawama idan suna ciyarwa ba sa saki duka ya ce ya kuke abinci haka a zo a ga kamar gidana ba abinci so da haka mudi shinkafa biyu zai isa sai ci kusa mudu uku mana a ci rabi sauran duk azabar da shi a kasa a kasa kaji su ci waye waye duka ga marmalar tuwo tana biyu magudanar ruwa wai shi ne yake da shi kenan wannan baya cikin waɗanda Allah ta'ala ya sa cikin ibadar rahman kaga ya yi israfi domin al-israf shine tajawuzul hadd nafaka nafaqa ne wuce gona da iri wurin ciyarwa wannan kuma ya san mudi shinkafa ɗaya ne zai zai ishe su sai ba su gwangwani biyar ce ku dabara ku ta mata kuma sai ya ɗaure kan ya aji ba wai babu bane yana nan da shi haka yayi koro haka ake bukata ba so a komai ana bukatar ka bi abu saisa saisa ka bi shi tsaka tsakiya shine alqasdu bi sannu sannu abin nan fil umur da barin wuce gona da iri da barin gona wa tu'u da kuma bin abu sannu sannu saisa saisa ne a tu'uda ne a ta'anni bi a hankali wa husnul samti da kuma sauraren abin nan kyakkyawan sauraro kullum da ke ko in za ka saurara kai kyakkyawan sauraro in ana magana ka mai da hankali ka saurara sai an gama in an nema kai magana sai kai magana ina fatan kun gane wannan da ke ko shine husnul samt magana ka ta zama tana da tsada ba a kodo shi da an ce ka baki ba ka baki ba duk za ka sa in ka zo ka samu ana fira an yi ba gano bakin zara mai ka cewa ya mutu wai dan dai a dawo da faifan baya a ce maka ai ga ga magana da ake shi ya yi ya zauna ya ga ana ta magana bai gano bakin zaren ba abinda ba ka ba a saka a ciki ba ba sai kai gaba ba Shi ne husun samt da kyakkyawan sauraro abinda ba ruwanka sai ka shiru abinda yake da ruwanka sai ka sa baki abinda yake da ruwanka so ake ka saurara in ka gama saurara sai ka maida sai a neme ka kai magana amma an kira ka ana tattaunawa abokin maganaka yana magana kana mai da a ciki biyu ba tun da an kira ka ne duk abin da ya faɗa kana sauraro kana rubutawa idan ya gama bayani fa sai ya ce yaya sai ya ce kai kuma bismillah kai ma sai ka yi bayaninka in yana da husunin samta shi ma kuma ba zai tsoma maka baki ba to kaga ashe iya sauraron magana da mai da magana shi ma koya ake yi waɗannan al'amura alƙasdu wa tu'udatu nauke na wa hosunin samti nauke na uku abdullahi bana abbas ya ce Juzu'un wani tsagi ne wani yanki ne mai hamsatin wa ishirin Juzu'an daga juzu’i hamsin da biya ashirin da biyar minin nubuwa na annabta waɗannan al'amura ba al'amura ne siffa ce daga cikin siffofin annabawa za ga annabawa kullum al'amuransu alƙasudu ne wa tu'uda da husnul samt kullum za ga annabawa wannan ɗabi'a ce tasu ba wai annabi ɗaya ba a duk annabawa ɗabi'a su ce duka Allah ta'ala ya ɗabi'antar da mu akan waɗannan kyawun ɗabi'u kuma anan muka zo ka san kitabu shar abin da yi magana kan gashi darasi na gaba sai kitabu ru'ya abin da ya shafi mafarki kuna ji da ke kuka san da yawa ana maganan mafarki to shi kuma mafarki kyakkyawan mafarki da mummuna mafarki da sauransu darasi na gaba amma dai kaga waɗannan ɗabi'u da malam ya ambata mana a cikin wannan littafi ba karamin ɗabi'u ba ne da ya kawo mana hadisai na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da asar na magabata Allah ta'ala ya amfana da mu da su subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik